صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sana yammacin yau Lahadi. Muhammad Amin Ibrahim kyau ake muku sallama kuma zai kasance da ku a cikin shirin. Ga kuma irin jerin shishin muke dauke da su. Da farko dai kamar na saba za mu fara shirin namu da karanta muku cikakkun labaran duniya wanda Tahir Amin shirya kuma zai gabatar. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na Afirka a yau tare da Abdullahi Salihu Katsina. Daga shi kuwa sai shirin na muryoyin masu saurare wanda Hassan Barka ya shirya kuma zai gabatar. bayan sa sai mu ga muku shirin na kisoshin rayuwa tare da Zainab Bashir daga shi kuwa sai shirin na amsoshin aƙida tare da Sheikh Qadir Mubarak daga karshe sai mu cike shirin namu da kawo muku shirin na duniyar mu a yau amma kafin nan bara da ku da Abdullahi Salu Katsina dauke da shirin nan na kun san. kun san. jama'a masu ware assalamu alaikum yau lahadi daga watan disamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 29 ga watan rabi'u thani na shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware ko kun san cewa shekaru 147 da suka gabata a ranar irin ta yau wato bar ga watan disamban shekara ta 1874 kasar iran ta shiga cikin kungiyar ba da agaji ta red cross kafin haka dai gwamnatin sarki nasiruddin kajar ta yi kokarin shiga kungiyar amma ganin yadda ƙungiyar take dauke da sunan red cross da kuma alama ta sakandami wanda ya zama alama ce ta kiristoci hakan ya sanya iran da sauran kasashen musulmi suka jinkirta shiga cikin kungiyar bayan da iran ta shiga kungiyar daga bisani an canja sunan yadda za a rika kiran kungiyar a kasashen musulmi daga red cross zuwa red crescent ko kuma hilal al-ahmar. masu ware kuma san cewa shekaru takwas da suka gabata a rana irin ta yau wato ga watan disamban shekara ta 2013 nelson mandela tsohon shugaban kasar afirka ta kudu kuma madugun gwagwarmaya da tsarin wariyar launin fata ya rasu yana da shekaru 95 a duniya an haifi nelson mandela a shekara ta 1918 sannan ya karar da mafi yawan lokutan rayuwarsa wajen gwagwarmayar yaƙi da tsarin wariyar launin fata da turawan holland tsiraru suka kafa a ƙasar afirka ta kudu nelson mandela ya share shekaru 27 a kurkukun turawa yana tsare amma da ƙarshe tsarin wariya ya kawo ƙarshe a ƙasar afirka ta kudu a shekara ta 1990 kuma an fitar da Nelson Mandela daga kurkuku. Mutanen kasar sun zaɓe shi a matsayin shugaban kasa a shekara ta 1994. Nelson Mandela ya karɓi kyautar Nobel ta zaman lafiya a shekara ta 1993 ya kuma rubuta littafi dangane da rayuwarsa mai suna hanyar samun 'yanci mai wuya. da ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru 770 da suka gabata ranar irin ta yau wato 29 ga watan rabi'u thani na shekara ta 673 hijira kamariya aka haife muhammad bin ahmad zahabi babban malamin hadisi da kuma tarihin musulunci a zahabi ya fi shahara da shamsuddin sannan kuma bayan kammala karatunsa na addini ya zagaya kasashen musulmi da dama inda yake tattaro hadisan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah yansa a tsarkaka bayan haka ne ya koma birnin Damascus na ƙasar Syria inda ya rubuta littafai masu muhimmanci wanda suka hada da littafin nan na Tarihul Islam wanda ya kawo tarihin musulunci tun bayan bayyanarsa har zuwa shekara ta 704 hijira kamariya bayan haka kuma ya rubuta wasu littafai waɗanda aka buga a madaba'antu na biranen damascus da kuma aleppo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 zuwa biyu da minti agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato ɗaya da minti zuwa 11.50 da minti agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu burtaniya ta kara tsananta binciken lafiyar masu shigowa ƙasar, sannan ta ƙara najeriya cikin waɗanda za a fi tsananta bincike a kansu a siriya kuma an kai hare-hare kan sansanin sojojin amurka a ƙasar. sai kuma bafalastine wanda ya yi yajin cin abinci na kwanaki 131 daga ƙarshe ya sami 'yancin kansa yanzu kuma ga cikakkun labaran ƙasar burtaniya ta buƙaci dukkanin matafiya da suke shigowa ƙasar su tabbatar da cewa suna da shaidar gwajin lafiya ta cutar covid-19 kafin su shiga jiragen da za su kawo su ƙasar. sanandu duk 'yan najeriya waɗanda suka shigo ƙasar ko suna da gwajin cutar lafiya daga cutar ta covid-19 dole ne su keɓe kansu na makonni biyu kafin su shigo ƙasar tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ministan kiwon lafiya na ƙasar birtaniya sajid javid yana faɗar haka a jiya asabar kafin haka dai firayim ministan ƙasar ta birtaniya boris johnson ya bayyana cewa sun ɗauki tsauraran matakai kan matafiya masu shigowa ƙasar ne don tabbatar da cewa cutar covid-19 nau'in omicron wacce ake bincike a kanta a halin yanzu ba ta yadu a cikin ƙasar ba a halin yanzu dai cibiyar kula da harkokin lafiya ta ƙasar birtaniya ta ba da sanarwar cewa ya zuwa yanzu an sami mutane 160 na wa'anda suka kamu da sabuwar nau'in cutar ta covid-19 wato omicron a ƙasar ta birtaniya an kai hare-hare kan sansanin sojojin amurka 'yan mamaya guda biyu a ƙasar siriya da kuma ayarin sojojin amurka a ƙasar iraki tashar talabijin ta Press TV a nan Tehran ta bayyana cewa hakan ya faru ne a daidai lokacin da mutanen wa'annan ƙasashen biyu suke ƙara nuna ƙiyayyarsu da ci gaba da mamayar ƙasarsu wanda sojojin amurka suke yi labarin ya ƙara da cewa kafafen yada labarai na gwamnatin ƙasar syria suna cewa an ji ƙarar tashin bumabumai a kan iyakar ƙasar syria da iraki da kuma kan iyakar ƙasar da jordan a yau lahadi da rana kamfanin jinancin labaran sabirun news na sha'abi ta kafar yada labaransu na telegram ya tabbatar da labarin amma bai bayyana irin asarorin da hare-haren suka haddasa ba wannan ba shine karon farko wanda mayakan hashdu shabi na ƙasar iraki suke kaiwa wa ayarin sojojin amurka hare-hare a ƙasar ta iraki ba kayed fasfos wanda ya ɗauki watanni goma sha takwas a tsare a cikin wani kurkukun harbi ƙasar isra'ila ba tare da an gurfanar da shi a gaban kotu tare da wata tuhuma ba ya sami 'yancin kansa bayan ya shiga yajin cin abinci na kwanaki 131 tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa kayed fast foods ɗan shekara 32 a duniya ya fita daga gidan yari da ake tsare da shi a ƙasar inu da aka mamaye a yau bayan yajin cin abinci na kwanaki 131 banda shi kayed fasud da hukumomi a hanci kasar isra'ila sun saki wasu fursunoni falasɗinawa wa'anda suke yajin cin abinci tare da shi bayan da sun sha suka daga kasashen duniya da kuma ƙungiyoyin kare bil adama na ƙasa da ƙasa da dama kan tsare wa'annan falasɗinawa ba tare da an gabatar da su a gaban kuliya tare da laifukan da ake zargin su da su ba gwamnatin harbin isra'ila dai ta saba tsare Falasinawa na lokaci ba iyaka ba tare da gabatar da su a gaban kuli'a ba wanda hakan ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa kafin haka dai majalisar ɗinkin duniya ta nuna damuwarta da halayen harjiksa isra'ila na tsare Falasinawa na lokaci ba iyaka ba tare da wani dalili na tsare su ba masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran a wasu mummunan hare-hare da jiragen yakin saudiya suka kai kan gidajen mutane a birnin sana'a a babban birnin kasar yemen a daren jiya asabar akalla mutane fararen hula talatin ne suka rasa rayukansu ko suka ji rauni kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya ƙara da cewa mutane goma sha shida ne aka tabbatar da cewa sun rasa rayukansu a yayin da wasu goma sha shida kuma suka ji rauni a har yaren jiragen saman yakin ƙawancin saudiya a jiya da dare labarin ya ƙara da cewa hare-hare na jiya sun shafi shagunan sai da abinci da kuma gidajen mutane ne a birnin na sana'a tun cikin watan maris na shekara ta 2015 ne dai gwamnatin kasar saudiya tare da kawayenta wanda suka hada da amurka da kuma uae suka farwa kasar yemen da yaƙi suka kuma killace kasar ta sama ƙasa da kuma ruwa wanda ya jawo mutuwar dubban ɗaruruwan mutane sannan wasu kimanin miliyan hudu suka zama 'yan gudun hijira banda haka yakin ya lalata kashi 85 cikin 100 na manya-manyan ayyukan ci gaban kasar ya kuma jefa ta cikin yunwa da karancin abinci a bangaren wasanni kuma dan wasan kasar iran gurgu mai daga nauyi a gasar kasa da kasa ta powerlifting championship a birnin tbilisi na kasar georgia ya sami lambar zinari kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa hamid sulhipur ya sami lambar zinari ne bayan da ya daga karafuna masu nauyin kilogiram 225 a rana ta bakwai na gasar guragu ta kasa da kasa ta masu daukar nauyi a kasar georgia labarin ya kara da cewa sulhipur ya daga karafuna masu nauyin kilogiram 225 a ajin masu nauyin kilogiram 97 har ila yau a jiya juma'a ma dai wani ba'ira ne mai suna ruhullah rostami gurgu kuma dan wasan daga nauyin ya sami lamban zinari a gasar ta 2021 world para power powerlifting championship ta tsibiliti kafin haka dai rostumi ya daga karafuna masu nauyin kilogiram 225 228 da kuma 227 sannan ya yi kokarin daga karafuna masu nauyin kilogiram 241 amma ya kasa amma da ya yi hakan da ya zama na daya a duniya a gasar da aka gudanar a birnin bangkok na kasar thailand a cikin watan mayan da ya gabata masu sauraro karshen labaran duniyan kenan. To a da Tahir Amin da kuma labaran duniya yanzu kuma sai shirin mu na gaba wato shirin na Afirka a yau wanda Abdullahi Salo Katsina ya shirya kuma zai gabatar. Afirka a yau. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na afirka a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar afirka ta fuskoki na siyasa zamantakewa ko tsaro tattalin arziki da dai sauransu inda shirin namu yau da Allah dai zai dubi ne akan abubuwa wanda suka faru a kasar Sudan a cikin 'yan kwanakin da suka biyo bayan yarjejeniyar da aka cimmawa a tsakanin sojoji karkashin jagorancin Abdulfatah Burhan babban hafsan hafsashin sojan kasar ta sudan kuma shugaban majalisar shugabancin kasa da kuma prime minister hamdok wanda sojojin suka hamɓarar da shi 'yan makonin da suka gabata sannan kuma suka sake dawo da shi wannan da shi ne abin da shirin namu na da allah zai dube a kansa da fatan masu wari za a biyo musanna a hankali domin jin cikakken shirin wanda ne abdullahi salihu zan jagoranci ragamar gabatarwa daga nan hausa radio tehran to madalla tun bayan jin mulki da sojoji suka yi a kasar sudan a 'yan makonnin da suka gabata tare da hamɓarar da majalisar ministocin kasar ta faro hula abubuwa da dama suka yi ta faruwa wanda hakan ya hada da zanga-zangar al'umma inda da ƙarshe dai har ta kai ga an yi kisa akan masu zanga-zangar da kuma jikkata wasu ɗaruruwa wanda watakila hakan ne ma ya sa alatilas sojojin suka yanke shawarar dawowa da hambararren firaminista abdullah hamduk tare da rattaba hannu akan wata yarjejeniya tsakaninsa da abdulfatah burhan babban hafsan hafsoshin sojin kasar ta sudan kuma shugaban majalisar shugabancin kasa da kuma shi abdullah hamduk din wanda kuma an rattaba hannu akan wani yarjejeniya ne akan al'amura da za su taimaka wajen gudanar da harkokin mulki a kasar akan wani batu na kasar ta sudan muna tare da alhaji samanul farisi ɗan jarida daga birnin hartum fadar mulkin kasar ta sudan alhaji salmanu eh, muna yi maka lale marhabin a cikin wannan shiri namu eh, sannan kuma za mu so mu ji yadda lamura suke gudana a kasar ta sudan musamman matan bayan hamɓar da majalisar ministoci da sojoji suka yi a 'yan kwanakin baya da kuma dai abubuwan da suka biyo bayan wannan mataki da sojin suka ɗauka to mara abdullahi abubuwa dai sun faru a cikin wannan ƙasa ta sudan bayan ruguje wannan majalisa ta sojoji wadda aka kira ta da sunan juyin mulki wadda kuma daga baya ta zama tamkar yin amai a lashe tabbas abubuwa da dama sun faru wajen yanayin siyasar kasar da kuma yanayin su kansu masu son su tuɓe gwamnatin soja da kuma masu son a shi tsohon prime minister ya dawo ya kuma dawo da kuma wayanda su ba wai masu prime minister ya dawo ko sojoji su kauce ba a su kawai tamkar mutane ne wanda su dai a yi zanga-zanga ne. to ire-iren wannan abubuwa ya dan faru a cikin ƙasar nan abubuwa dama sun faru kuma wanda har yanzu dai haka suna dan kan faruwa a cikin ƙasar to amma kawo yau din nan dai kan zan iya cewa an dan samu lafawar abubuwa da dama gari dai yayi tsid amma wasu bangaren ana cewa akwai tashin tashi na gurara. to akwai waɗanda aka kame waɗanda suka hada da ministoci da kuma manyan jami'an gwamnati waɗanda ba a san makomarsu ba amma kuma sojin suna cewa sun sake su baki ɗaya menene tabbaci akan wannan batu to dangane da mutanen da aka tsare abin da yake a ƙasa shi ne za mu iya faɗa kuma wanda muke da tabbas akwai wayanda ake kiran cewa ko da yake kamar ita gwamnati ta bayar da cewa a hukumance cewa ta saki kowa amma hakikanin gaskiya shine ba za mu iya cewa eh eh an sake kowa ba domin duk waɗanda aka ce an sake su ɗin nan kasan dama mun san su amma mutum ɗaya ne muka samu ganin ganinsa shine arkuman nawi wanda aka bai wa matsayin shine firimiya na lardin darfur jihohin nan gabaki ɗaya da ke lardin darfur shine suke yake firimiyan su to wannan shi kaɗai muka gani a waje amma sauran babu wanda muka gani kuma su kansu iyalan wasu daga cikinsu suna kawo korafe-korafen cewa ba a sako su ba ba a sako musu masu gidajensu ba to saboda haka magana a ce mana an sako wani za mu iya barin shi cewa a hukumance ne hukuma ce ta faɗa amma mu ba mu gan su a waje suna yawo tare da jama'a ba biyo bayan abubuwan da suka yi ta faruwa bayan hamɓarar da majalisar ministoci ta farar hula da sojoji suka yi a 'yan makonnin da suka gabata a ƙasar ta sudan musamman ma bayan kisan masu zanga-zanga wanda sojojin suka yi a birnin khartoum da kuma ummu durman tabbas wannan hari ya fuskanci tar da allah wadda da kasashen duniya daban-daban wanda hakan ya haɗa hadda su kansu kasashen turai wadda kuma ga dukkanin alamu da masu sojojin na sudan suna neman su birge wato kasashen turan ne ko kuma samu shiga a wurinsu to amma bayan martani da suka fuskanta da kasashen duniya ba tare da wani bata lokaci ba an ga sojin sun fitar da abdullah hamdok wanda suke tsare da shi sannan kuma suka ce an can wata yarjejeniya ta sulhu a tsakaninsu da shi kuma aka nuna su da shi da abdulfatah burhan a gidan talabijin suna saka hannu Eh, a kan yarjejeniya eh, alhaji salmanu ta mai menene abin da ita wannan yarjejeniya ta kunsa kuma menene manufarta bisa ga abin da suka bayyana ma jama'a ita dai wannan yarjejeniya da aka yi an fiddo jadawalin da mutanen ƙasa kowane ɓangare za su karɓe shi amma ban da larabawa mafi yaren jiyaye wato an fiddo abubuwan da kusan bakaken fatar ƙasar suke bukata an gina sudan a bisa bambancin abubuwa guda uku wariyar launin fata da wariyar addini da kuma ƙabilanci wanda za ka ga balarabe baya ƙauna baƙar fata baƙar fata baya ƙauna balarabe musulmi baya ƙauna kirista kirista baya ƙaunar musulmi sannan a ƙabilu baƙaƙen fatan ma za ka ga mutum idan kai ƙabilar ka wannan ba ƙabilar ka bane to kai kuma baka san shi kafi ganin darajar ɗan ƙabilar ka ko da ba addinin ku guda ba wanda abu ne wanda ake wa tsohuwar gwamnatin umar albashir zargin cewa har gama mulkin ta bari taɓo wannan yanayi ba wanda da ta taɓo wannan yanayi da haka bai faru ba to wannan gwamnati ta hau mulki yanzu ta ce ta yi za ka suna wata kalmar larabci ana cewa la hisbiya wala qabaliya babu wata jam'iyya babu wato babu abin da ya shafi kabilanci saboda haka an yi haɗin gambiza kowace jiha ta kawo mutumin da ta yarjewa ba sai lalle kabila ba babu magana kabila ko jam'iyya ta kawo wanda ta yarjewa ya zo ya zama gwamna kowace jiha kowace jiha ta san adadin su wane ne yan majalisa wanda ta yarjewa ta zabe su ta kawo su babu magana jam'iyya ko kabilanci ko addini kowace jiha ta yi wata kawo wakilinta ya zama yana cikin majalisa da shi ake tafiya duk abin da za a yi wa wannan jiha ya zama shine wakilin su to abin da aka kirkiro kenan yanzu haka wanda kuma in an tafi a haka ba tare da garda ba to muna ganin cewa ƙasar sudan ta samu hanyar ta kama hanyar saituwa inda za ta tafi daidai wa daida to amma bayan sanya hannu akan wani yarjejeniya tsakanin burhan da hamdok an ga dubban mutane suna ta fitowa a sassa daban-daban suna jerin gwano cewa ba su yarda da duk wani abun da ya shafi mulki ya zama haɗe tare da sojoji ba suna son mulki ne kawai na farar hula zalla akan haka ba su yarda da wannan yarjejeniya ba iya lamarin yake ne takamaimai to bayan wannan yarjejeniyoyi da aka yi tabbas akwai bangarorin adawa wanda su su fa har abadan abada su dai kawai soja ne ba sa san gani a wannan guri a kauce a barwa ƙasa farar hula ya mulkinta wanda kuma su sojoji ba abin da za su iya yarda ya yiwu ba ne sai dai in menene duk abin da yake kan wuta in ya fita fasa ma ya kone domin a hangen da muke yi duk da wannan matsin lamba da ake samu da kasashen waje abu ne mawuyaci wa'annan sojoji a ce soja su tsame hannunsu daga mulkin sudan ga baki ɗaya su janye su bar wa fara hula su mulki sudan wannan abu ne wanda muke gani yana da matukar wahala ganin cewa kusan ana musu hangen ana musu zargin cewa suna a zamanin tsohuwar gwamnatin umar albashir wadda idan suka kawo wani wanda ba shi da alaka da tsohuwar gwamnati ya hau kan mulkin nan to fa komai zai iya faruwa a kansu ba kotun duniya ba mai yiwuwa a cikin gida masu iya samun mummunan sakamako kafin ma a ce wai an kai mutum wani kotun duniya saboda haka abin dai ana nan ana ja in ja haka ake tafiya har yanzu har kawo iyo din nan to alhaji salmanu bisa la'akari da wannan dambarwa ta siyasa a kasar sudan a halin yanzu wanda za a iya cewa tabbas babu wani wanda zai iya kawar da wani tsakanin bangarorin biyu sojoji masu rike da madafin iko da kuma sauran bangarorin farar hula masu adawa da mulkin soji iya ake kallon makomar lamura a kasar ta sudan alhaji salmanu to makomar kasar sudan yanzu dai abu ne wanda sai an dakata an ga abin da hali zai tabbatar zuwa gaba kamar da na ƙara bayyana maka mutanen ƙasar sudan dai yanzu suna son abin da zai kawar da abin da ya shafi wari launin fata wanda kuma larabawa ba sa son wannan sannan kuma mafi yawanci al'umma kuma wasu suna buƙatar gwamnatin mulkin demokuraɗiyya a cikin ƙasar nan wasu amma wasu ba sa buƙata to kawo kuwa makomar sudan in dai a dangwalon ƙuri'a ne mai yiwuwa mai yiwuwa za ta kasance ne ko soja su ci gaba da mulki ko kuma a ci gaba da zama a irin yadda ake cikin halin yanzu kowace ta kowace jiha ta kawo wakilinta ya zama ana tafiya tare. to jama'a masu saurari lokacin da muke da shiryar ga ya suke mu dole anan zamu ja lizamin wannan shiri na yau godiya ta musamman ga Alhaji Samanul Farisi dan jarida wanda kasance tare da mu a cikin wannan shiri daga birnin Khartoum fadar mulkin kasar Sudan sai a saduwa ta gaba da dar Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa ne Abdullahi Salihu Katsina wanda na shirye shirin kuma na gabatar kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. To bari haɗa ku da Hassan Barka ɗauke da shirin na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku. ku. kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna ƙarshen mako za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu wannan gidan rediyo mai albarka na BOH Hausa Tehran ina muku fatan alkhairi a ah, mai magana shugaban kungiyar association Malu Abban jimmai da fatan kowa da kowa yana lafiya wallahi muna jin daɗin shirye-shiryen nan da ake kwana biyu mun sako bakin mu ma dai amma dai muna nan muna ji kuma muna bi eh muna bibiyar ku kuma muna jin ku Allah saka da alheri ah, a takaice dai na san gaida mutum biyar ne kawai da mutanen Niger da mutanen Najeriya fata mutanen Injamena Chad da kuma mutanen Mailau nan da kuma mutanen Sudan Khartoum da kuma kasala niyala to ina muku fatan alkhairi ina muku fatan alkhairi da mutanen saudi arabia wato wanda suke maka su abdallah kenan ina muku fatan alkhairi mai magana shugaban kungiyar association mai abban jimai ina wakai da kowa da kowa daga lambar farko ta karshe kadora diga ga yan fulanin warji ah, shabu idris ina maka fatan alkhairi whatsapp ɗinka ma na gani to ina muku fatan alkhairi mai magana shugaban kungiyar association mai abban jimai Assalamu alaikum Radio VOH Hausa Tehran kuna tare da mai magana alkasun daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo filin namu karshen sati za mu yi sakonni na na gaishe gaishe kamar haka da farko dai ina gaida ma'aikatan Radio voh tehran dukansu gaba daya mai musamman mai jagoranta wannan ne hassan barka ba zan manta da toro wanda yake a nan da magaran ba zan manta da isu madakki wanda yake a nan da magaran ba zan manta da na agwa mai faci wanda yake a nan da magaran ba zan manta da maji eh, shoja ne a daidaita wanda yake a nan shi ma da magaran ba zan manta da eh, na agwa mai faci wanda yake a nan da magaran ba zan manta da mamman biniya yakuba eh, a washe wanda yake tariya a nan tawa hukumar tarayyar najeriya ba zan manta da shugaba iliya mai kanti da shahi garkin daura ba zan manta da eh da kore da gaga dan fulanin warshi ba zan manta da eh, aboki na ibrahim yari mai arsenal wanda yake a jihar bauchi da karshe ba zan manta da eh, mutanenmu na nan agarsa baki daya musamman zuwa eh da alkasum babu liman akhar wanda yake a nan shi ma agadas da eh prezi zakin wacha gobe da fatan duk suna cikin kocin lafiya voh mai magana alkasum daga nan agadas tashi lafiya assalamu alaikum radio Tare muryar musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura tare nigeria ina so ku bani dama in aika gaishe gaishe na ga yan uwa da amannan arziki kamar haka na karshen mako da farko ina gaida shugaban shirin hassan barka ina ma fata da kai da jama'a cikin gidan nan mai dimba albarka da ma'aikatan rediyon ku da farko akwai lawa alhaji abba lewan da yake agadas akwai alkasum agadas akwai letoro wanda yake zandar da na agwa mai faci ba zan manta da aboki na mamman mena shaudegar ne wanda yake rankon hawa juji a nan da magaran akwai baba ya lefe da magaran akwai abdullahi kadamari akwai alhaji aminu mustapha ga kwalliya da magaran ba zan manta da alhaji wato sale wanda yake garin saudiya akwai alhaji nafi zuba gallawa wanda yake garin saudiya akwai mustapha ranke likitan dabbobi a nan garkin daura akwai shugaba abdulrazak dan koli kasuwar sabon garin kano ina gaida shugaba yahaya sonitar wanda yake garin mata mai akwai shugaba a man dimbirin gamba wanda yake garin mata mai ba zan manta ba da eh, a mai kwamfuta wanda yake ba mai ruwa wanda yake nan najeriya yana gaida kowa da kowa da fatan kowa yana nan lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen hausa na gidan radio hausa boh tehran da ke birnin tehran ina muku fata alheri da farko suna na isu maɗatai da magarar jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamai da jamhuriyar nijar duk da yake karshen mako ne na so ku bani dama ni gaishe gaishe yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida sanin shigarin maɗatai akwai shugaba ila mai kanti da shayi garken daura akwai tasiri unguwar tudu da magaram mazan manta da ila Julius Firji ra'ayin zuci Agadas Banzema Agadas ina gaida mamman Buda Yakubu a washe akwai na kwame faci baki fitar da magarar Leturo mai sans akwai miji soja mai adaidaita sune mazamman ta da Ilyas Yakubu Digawa ita gado akwai shugaba Iliya mai kantiri shayi gargin daura bazan ta manta da kadawar diga ga dan fulanin warji isa jikan mai saje toro Ali Yahya Jafar Inguru ina gaida Ibrahim dan fulanin yayar mai Arsenal inda wannan da magaran in gaida Yahya Sonital mata mai Isu Ibrahim Kurji Hassan mai bandeji mata mai ba zan manta da mahan nasir mai tafshin barkono ta baba ya gambo ne da karshe ina ga da 'yan garin maɗatai baki ɗaya kowa da kowa na gaishe ku mai gaishe ku isu maɗatai da magaram jamhuriyar nijar hassan barka ku tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na boh da farko suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kebis ta nigeria a yau ina son ne ku ba ni dama in mika sakon gaishe gaishe na na ƙarshen mako zuwa ga sanusi madatte da magaran akwai kuma yusuf madatte da magaran ba zan manta da shugaba iliya mai shayi garkin daura ba akwai kuma kwamar iliyasu yakubu gawa dan jihar bauchi ba zan manta kuma da isa jika mai saje turo ba da daga jihar bauchi akwai alhaji dan aishi mai fitila mai ma akwai alhaji haruna na alhaji sabiu mai turare jega ba zan manta da kwamar sani a shahura mai goro birnin kebe ba akwai kuma sami samaji zakan ba a karshe yana gaida dukkanin mai sauraron gidan sashen hausa na rediyon muryar musulunci na iran suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kebistan nigeria To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun shi saƙonka, ina ga kuma da kai ne ma zan jaburki birki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya to yanzu kuma sai shirinmu na kisoshin rayuwa ai saurari lafiya Isoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanta muku wani littafi mai suna ‘ya'yanmu amanar mu wanda Nabila Rabi'u Zango ta rubuta To kamar yadda kuka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. bala'in ta iyakarta da mu kallo bata isa ta ce za ta faɗa min magana mara daɗi ba bare kuma duka sauta ce ta fito tana faɗin mami ki dai na biya min ban san me suka ta tsare mata ba duk ta bi ta sa musu ido Ba ki sani ba zunubi kike ƙara ma kanki tunda kullum sai kin yi gulmar su ke da zaki bar gidan ma ina ruwanki da zaman su Yima ta ce dama ai kullum goyon bayan su kike yi Maryam ta ce ya isa haka amshi ki siyo kuka da ta hamsin karɓar kuɗin ta yi ta fita a zaure ta ci karo da Nafisa kusan dule ta ta yi hakan ya sa Nafisa ta ɓata hanya ta fice daidai ta sha kwanan layin su ta da mijin Nafisa. Murmushi ta yi ce, Me kake a nan? Ya ce, Ke nake jira. Matsaya ta yi kusa da shi ta ce, Ya aka yi kasan zan fito? Ya ce, Ina jin lokacin da mami ta ce a kira ki siyo kuka ai. Ni ma bai niyyar fita ba, kawai ina na ganki ne, ya sa na fito. Sadar ta ce, Mu je kada 'yan sa ido su gan mu. Kallon ta ya ce, Sai wani ƙara kyau kike yi fa. wallahi ina son mu samu lokaci mu ɗan keɓe amma babu dama Saudat ta ce gobe Mami za ta je ƙauyen su, Mima kuma na ji tana faɗin za ta je gidan ƙawarta kuma ta ce zan raka ta. Murmushi ya ce don Allah kada ki bi ta, ni ma zan san yanda zan yi na tura Nafisa wani wajen. Kin ga gobe sai mu sha firarmu. Saudat ta ce shi kenan ka tafi ba na son wasu su ganni tare da kai. Hannu ya sa aljihu ya ciro ɗari biyar ya bata, yana faɗin gashi sa kati. Saudat ta ce na gode. Juyawa ya tafi ita kuma ta shiga gidan uku. Tana saka kanta murfin bokiti ya yi mata sannu da zuwa. Saurin kaucewa ta yi har sai da ya same ta a kafa. Dambe ta iske ana yi a gidan. Tsakanin Zara da Zainab. Saurin karasawa ta yi don saboda akwai son jin gulma. lije da Mariya sai ƙoƙarin raba suke yi. Da ƙyar suka raba su Zainab ta ce banza mai bin maza. Zara ta ce ga kinan mai bin maza ko jiya sai da aka kama ki ke da wani a wani kango. Mariya ta ce dalla ki ma mutane shiru hakan nan. So kuke ku tara mana jama'a? Dije ta ce ai da gaskiyarta wace ta ji wajen maza. Mariya ta ce ai ba kanta farau ba ita ma diyarki ai tana bin mazan. Zara ta ce kuma wallahi idan kika ƙara kula na sai na tona miki asiri. Zainab ta ce ki tona mana haushi ke ji Bashar bai yi maki anko ba shi yasa kike neman hanyar da zaki faɗa da ni. Ƙarya aka yi maki ba bin mazan gara ni Ado ne kaɗai nake bi kuma saurayina ne aure za mu yi. Sallaman Saudat ta ƙara yi ganin faɗan ba mai ƙarewa ba ne. Maya ta amsa. Ganin Saudat ya sa suka yi shiru Saudat ta ce a bani kuka. Karɓar kuɗin ta yi ta shige ɗaki ta ɗauko mata. Fita so da ta yi tana dariya. Tana zuwa gida ta faɗa Mami da Mima. Mima ta ce in dai gidan uku ne sun saba faɗa. Babu ranar da ba sa faɗa shi yasa ba na son zuwa gidan. san yaran gidan ba su da tarbiyya. Ban da neman kuɗi babu abin da suke sa a ransu. Wata rana sai sun kwaso ma iyayensu abin kunya saboda neman kuɗi. Ina ma amfanin haihuwa irin waɗannan yaran. Kana da ‘ya'ya mata amma ka kasa tarbiyyantar da su. Tashi Saudat ta yi ta shige ɗaki cin abin da Mami take faɗa. Sai wajen ƙarfe shidda Umma da Laila suka je gidan su Mubina har ciki Hamza ya shiga da su. Umma ta ce mu je Laila. Hamza ya ce kawai Umma ki je ki fito. Laila ta ce Allah bana na son zuwa irin wannan gidan shi yasa ma ban taɓa biyo ki ba. Umma ta ce ai shikenan idan ta rako ni ta ganki za ki ji kunya. Hamza ya ce Umma irin matan masu kuɗin nan ba sa rakiya. Umma ta ce to ba zan bar ku ba gaba ɗayan ku ku fito mu shiga. Fitowa suka yi Laila sai tattara hijabin ta take yi don ba ta sa niƙab ɗin ba. Umma ta ce ta bar shi tunda a mota za su tafi. Hamza sai dariya yake musu yana faɗin wallahi kamar irin matan nan masu da'awa. Umma ta ce zan ci maka. Haka suka shiga gidan da sallama Amir da Amira kawai suka sabu a falo suna kallo. Bayan sun zauna Umma ta ce ‘yan biyu kallo ake yi? da ido suka bi su Hamza ya ce ina ma amfani a ce kamar waɗannan yaran ba su iya gaisuwa ba. Laila ta ce in dai gidan masu kuɗi ne za ka ga fiye da haka. Umma ta ce ina momin taku ba su kalle ta ba suka ci gaba da kallon su Asabe ce ta fito daga kicin tana kuɗin, sannan ku da zuwa. Umma ta ce yauwa bayan sun gaisa Asabe ta ce bari a yi ma hajiyar magana. Amira je kira momi. Hayata ta yi ta ce ni kallo nake yin. girgiza kai Asabe ta yi ta juya ta ce bara nemi mata magana. Tsaki Hamza ya ce shi yasa ba na son zuwa gidan 'yan gayu. Momi ce ta sauko daga bene tana faɗin wai Hajiya ce nake gani yau a gidan gidanmu. Murmushi Umma ta yi ta ce wallahi kuwa. Bayan sun gama gaisawa Momi ta ce Hajiya wannan katon hijabin fa. Umma ta ce me yayi? Dariya Momi ta yi ta ce ba komai ina Laila. Umma ta ce gata nan ita ce ko gaisa ai. Momi ta ce ikon Allah wallahi ban gane ta ba. Yanzu kuma ke ma Laila irin wannan shigar gyara koma yi? Dukar da kai Laila ta yi ji take kamar ta yi kuka. Umma ta kayan biki na kawo maki. Ummi tace ba dai Laila za a ma biki ba. Umma tace ce su ne Salim. Ummi ta Allah sarki yaushe ne? Umma tace nan da sati biyu. Karɓar Laila ta yi tana kan Allah ya sanya alkhairi a wani venue zaki ki dinki Umma ta tace walima kawai za yi a nan filin cikin gida. Ta baki Momi ta tace ce to fa walima to Allah ya nuna mana. Mubina ce ta fito da gudu daga ɗakin Jamil tana sanye da riga da wando, kanta babu ɗankwali ta bazo gashi. Su Amir da suke zaune su ma jin ƙarar motar Jamil ya sa suka tashi da gudu suka nufi waje. Umma ta ce ikon Allah ashe Mubina tana ciki Mum ta ce tana ɗakin doctor tana kallo tun ɗazun take cin abinci wai shi take jira. Ai tsakanin Mubina da doctor akwai shakuwa in dai baya gida to bata da walwala. Umma ta ce ikon Allah da sallama suka shigo Mubina tana maƙale da hannun Jamil. Falo ya shigo ya zauna yana gaishe da Umma. Hannu ya miƙa ma Hamza suka gaisa Laila kuwa tun da ya shigo take kallon shi. Ta kasa gaishe shi ma. Gaishe da Umma Mubina ta yi tana faɗin ya ka tashi mu je. Hannunta ya kama yana faɗin ina Mufida. Momi ta ce tana ɗaki ka san yau ƙarami baya gida ta ƙi kula kowa. So nake Alhaji ya dawo ya taya ni lallashinta. ga abincin ku can a kan tebur. Jamila ce baby kin ci naki? Mum ta ce kai ma ka sani ai murmushi yayi ce ɗauko mana ki kawo mana ɗaki a can za mu ci. Amina ce yaya mun gode. Kai shi ya shafa ya ce ku je ku sha kada ku ba ma musida. Jakar shi ya karɓa yana faɗin baby ɗauko mana abincin. Sakin baki Umma ta yi tana kallon ikon Allah kallon momi ta yi ta ce hajiya amma bai kamata a ki ringa barin da Jamil suna zama cikin ɗaki ɗaya ba. To jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen shirin namu sai Allah kan gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon tsoke ta sa a rashin tashar talabijin ta TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. To shirinmu na gaba shine shirin na amsoshin aƙida wanda Sheikh Dr. Abdulkadir Mubarak ya shirya kuma zai gabatar. amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin aƙidar musulunci har yanzu wannan shiri muna nan akan al'amura ko kuma wata tambaya da aka yi dangane da matsayin 'yan shi'a dangane da sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi idan masu na bibiye da mu a cikin wancan shiri da ya gabata mun yi ƙoƙari mun bijiro da ma'anar sahabi kamar yadda wasu daga cikin malaman ahalus suna suka bijiro da shi da kuma nuna cewa lallai su kansu 'yan shi'a abin da ake nufi da sahabi kamar yadda ya zo shi ibn hajar al-asqalani ya bayyana haka ma ya zo a cikin littafin sai bukhari da sauran malaman ahalus suna da suka bayani to su ma 'yan shi'a haka suka ɗauki al'amuran na sahabi ba ma sa ɗaukan waɗannan waɗanda suke munafukai ne a madina duk da cewa akwai malamai da suka ɗauke su a matsayin sahabbai to 'yan shi'a ba wai waɗannan ne suke magana a kansu cewa su ne sahabban annabi ba to idan an fahimci hakikanin ma'anar sahabi kamar yadda muke bayani a cikin shirinmu na baya to za mu zo mu gani abinda umuman malamai na ahlus suna suka tafi a kai da cewa sahabban annabi gaba ɗayansu adalai ne hatta ma ba wai kurin cewa adalcinsu ba su gaba ɗayan malaman ahalus sunna suna tafiya nema mafi yawansu zan iya cewa akan kamar kai ka ce wato wani abu ɗaukan sahabbai da imani da su ga ɗan adam musulmi ya zama kamar wani bangare wani juzi'i ne na imanin dan adam musulmi kenan wato kenan idan ka zo kai wani bayani ko kai wani suka dangane da wani daga cikin wannan sahabban annabi kai ka ce kamar ka fita daga addinin Allah ne ko kuma ka bar wani rukuni ban mafi girma na imani da musulunci ya zo da shi to amma wannan al'amari wani al'amari ne wanda idan mutum mai bincike wanda yake kutsa cikin bincike a cikin al'amura na addinin musulunci yana da yaƙini yaƙini na cewa lallai al'amarin sahabai baya daga cikin al'amura waɗanda suka ɗoru kan aƙida ta addinin musulunci imani da su ko rashin imani da sahabban annabi baya daga cikin al'amura wanda za ka iya cewa daga cikin daruriyat na addinin Allah misali idan muka dubi addinin musulunci muna da al'amura kamar tauhidi da alma'ad wato makoma kamar imani da ranar kiyama wa da imani da annabta da dai sauran waɗansu abubuwa duk da cewa akwai ikhtilafi a cikin uh, rukuni na imani dinnan tsakanin ahalin suna da shi'a misali idan ka ɗauki waɗannan ko da dai akwai bambanci babu wani ko ahalin suna ɗin ko kuma shi'a ɗin da suka gina wani abu na cewa sai ka yi imani da sahabi kafin ka zama kai din nan imanin ka ya inganta babu wani wuri da aka wannan magana misali ahalin suna a wajensu suke cewa ai arkanul islam hamsatun rukunai na addinin musulunci guda biyar ne a wajen ahalin suna ya suka kawo shahadatu allah ilaha illallah shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wa anna Muhammadar Rasulullah cewa annabi Muhammadu manzon Allah ne wasala da sallah wa zaka da zaka wa hajji baitullahi haram da kuma hajji na ɗakin ubangiji subhanahu ta'ala mai tsarki liman istata ilaihi sabila ga wanda ya samu iko wal iman bil qada'i wal qadar sai imani da qada da qadar al ne to waɗannan abubuwa wannan shi ne a cikin al'amura na rukunan musulunci wajen ahalus sunna to ina wani guri nan a cikin wannan rukunan musulunci inda aka yi zancen sahabi ko sahabban annabi suna daga cikin wannan rukunan na addinin musulunci ne ta yadda in mutum ya magana a kansu za a ce ya bar addinin Allah ko ya bar musulunci baki daya to ta ina aka samu wannan wannan bid'a din daga ina ta fito cewa lallai dole dole sai ka yi imani da sahabban annabi sannan addinin musuluncin ka zai inganta malaman da suka kawo wannan bayanin ko suka kawo wannan a ina suka ɗauko shi ga su su kan sun ce rukunin musulunci guda biyar ne gashi an mun karanto su amma a ciki ba mu ga an yi zancen sahabi ba to haka ma idan muka koma wajen su kuma shi'a to su ma mazhaban shi'a su kuma abin da suke kawowa usuluddin ne su ma a usuluddin din nan sai suka ce su ma hamsatun sai suka ce a tauhidi sai kuma al'adil adalci na Allah ta'ala wa nubuwa da annabta wal ma'ad da makoma wato kinar imani da ranar kiyama sai kuma suka kawo al'imama da imamanci to suka ce waɗannan duk da cewa adal ɗin nan da imama suna daga cikin rukunai ne na usulul mazhab wato a wajen shi'a kenan ba sa kafirta ma mutumin da bai yi imani da adil ba da kuma imama shi'a ba sa cewa mutumin nan ya bar addinin musulunci saboda wani abu ne na usulul mazhab saboda haka kenan babu wani guri su ma da suka ambaci sahabbai ko sahabi a matsayin aƙida ko kuma wani juzi'i na aƙidar addinin musulunci saboda haka kenan idan mutum ya zama akan haka to ashe kenan duk wani abu da mutum zai yi a daina nunawa cewa in har ya yi magana a kan sahabi kamar ya ba addinin musulunci ne domin allah subhanahu wata'ala ma ba haka ya sanya al'amuransa ba ko da alkur'ani ka koma za ka ga cewa ubangiji subhanahu wata'ala a yayin da yake bayanin wani abu wanda yake ya asasa addininsa a kai wani abu na imani ta'asisin imani Allah subhanahu ta'ala ya bijiro da abubuwan da Ubangiji subhanahu ta'ala yake son mutane su yi imani da shi Ubangiji subhanahu ta'ala cewa yake cewa amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi waɗannan abubuwan Allah ta'ala ya jiro la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'ina wa ata'na na, rabbana wa ilaikal masir wannan aya da ta zo a cikin suratul baqara aya ta ɗari biyu da da tamanin biyar, ubangiji subhanahu ta'ala a nan abubuwa nawa ya yi mana bayanin su na imani a matsayin shine abin da yake so daga gare mu mai imani da shi ya nuna mana cewa annabin nan ya yi imani wannan annabi da ya aiko ya yi imani billahi da Allah subhanahu wa ta'ala sannan mumine ma sun yi imani wannan annabi a yayin da ya imani da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar masa wanda shine alkur'ani sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana momine ma haka suke gaba ɗaya sun yi imani billahi wa mala'ikati imani da Allah da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa to waɗannan abubuwa ɗin idan su ne ainihin rukuni na imani da Allah ta'ala a cikin wannan sura suratul baqara alqur'ani Allah subhanahu ta'ala ya kawo imani da Allah da littattafai da manzanni da mala'iku ina gurin da ake zancen sahabbai cewa sai sai sai mutum ya imani da sahabbai sannan zai imani zai inganta ayan qur'ani ce gashi suratul baqara haka ma idan muka duba cikin suratul nisa nan ma a cikin suratul nisa'i aya ta ɗari da 36 ubangiji subhanahu ta'ala me yake nuna mana Allah subhanahu ta'ala cewa yake cewa ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabi allazi nazzala ala rasulihi wal kitabi allazi unzila min qabl ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ubangiji subhanahu ta'ala wannan abin da yake faɗa kenan a cikin qur'ani wannan sura suratun nisa aya ta 136 ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi imani da Allah da wa, rasulihi da manzansa ku yi imani kuma wal kitabin ladhi nazzala ala rasulihi ku yi imani da littafin da Allah ta'ala ya saukar wa manzansa wal kitabin ladhi unzila min qabl ku yi imani da littafin da aka saukar kafin wannan alkur'ani din to sai Allah ta'ala dan yi nuna mana abubuwan da yake so mu imani da su sai yake cewa waman yakfur billahi duk wanda ya kafirce da Allah ya kafirci ya ƙin imani kenan da Allah wa mala'ikati um, da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir da ranar kiyama to wanda ya ƙi imani da waɗannan faƙad zalla zalalan ma'ida wannan shine ya ɓata ɓata mai nisa <clears throat> ashe a cikin waɗannan rashin imani da waɗannan abubuwa guda biyar shine mutum ya shiga bata babu wani guri da Allah ta'ala ya ambaci imani da sahabbai kuma sahabbai ma waɗanne saboda ai kowane annabi da sahabbansa yake zuwa to in ka ce da mu muyi imani da sahabbai to kana nufin cewa a ce Allah subhanahu ta'ala bai fi ka sanin abubuwan da ya kamata a imani da su ba sai ka sanya mana abin da Allah Anan nan bai imani da su bai sa su a cikin juzi'i na imani ba to me yasa mutane ne ne suke abubuwa abin da Allah subhanahu ta'ala bai kawo a cikin al'amura na daruriyatin islam ba amma sai sun kawo shi sun sa shi wai yana daga cikin rukuni na imani me yasa idan haka din ne ba sa yin magana akan al'amura na imani da sahabban annabi nuhu ko sahabban annabi musa ko sahabban annabi ibrahim ko annabi isa da sauransu a kenan abubuwa da suka shafi imani kwata-kwata imani da sahabbai baya daga cikin al'amura da musulunci ya zo da shi saboda haka ko da ka zo ka yi magana akan wani sahabi da ya wani abu wanda bai dace ba ko wani abu da ya saba da abin da annabin Allah ya zo da shi in kai wannan a daina duban ka ana cewa wai kai kamar ka yi wani abu ka bar addinin musulunci ko kuma ka yi wani abu ka taɓa wani rukuni daga cikin rukunin imani waye wannan maganar a wace ayar shi kansa rasulullah bai wannan magana ba ayoyi kuma ga abin da allah ta'ala ya nuna mana akan su ne rukunai na addini su ne rukunai na imani baki daya amma ba mu ga wani guri da ainihin allah ta subhanahu wa ta'ala ya ambaci sahabbai a ciki ba to saboda haka kenan wannan matashiya ce dangane da waɗanda suke ɗaukan duk wani abu da mutum zai faɗa ko zai yi wani abu na yin suka ga wani sahabi wanda ya yi wani abu wanda ya saba addinin Allah ko ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ana ɗauka kamar wai wannan ya ma bar addini ne ta yadda har wasu guraren saboda tsabar rashin imani saboda tsabar rashin fahimtar addinin Allah zaka ji an ce wai ya cancanta ma a je da jininsa saboda me saboda ya yi wani abu na suka ga sahabiwa ne ko sahabiwa ne to wannan abubuwa ne waɗanda ya kamata me su bisa ilimi wannan wanda ya wannan tambaya kuma lalle ya kamata ya fahimci abubuwan nan dake dake hakikatan waɗanda suke cewa 'yan shi'a suna sake suna zagin sahabai ko suna sukan sahabai suna yin magana ce ta ta'assubanci mara tushe ba kuma bisa ilimi suke yin abubuwan ba to anan ga maganganu hakikatan da muka bayani a wancan shirin na ma'anar sahabi mun fito da shi daga cikin usudul gaba kamar yadda ya zo shi ibn hajar al-asqalani ya bayyana kamar kuma yadda shi kansa buhari ma a cikin littafin sahih buhari ya bayyana da ma'anar sahabi da wa ake nufi da sahabi to anan wani abu mai muhimmanci shine mu dawo mu gani shin idan mun fahimci ga sahabi a wajen ahli sunna ga ma'anar sahabi a wajen shi'a sannan shi kansa al'amura na sahabbai sahabbai ba sa daga cikin rukuni na imani da musulunci ya zo da su ba sa daga rukunin imani kwata-kwata daga cikin al'amura na imani abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so mu imani da su to sai mu zo mu gani adalcin da aka ce duk gaba ɗayansu kulluhum udul baki ɗayansu adalai ne shin wannan magana ɗin yaya alkur'ani ya zo da magana ɗin kamar yadda ba ma wai da dama ba mafi yawa daga cikin malaman ahalus suna suka tafi a kai cewa wai gaba ɗayan sahabban annabi adalai ne to shin gaskiya ne gaba ɗayan su adalai ɗin ne idan kuma haka ne to ya zame da ayoyin alkur'ani mu gani yaya Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma ya kirawo sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam shin Allah subhanahu wa ta'ala ya musu cinikin goro gaba ɗayansu ya nuna gaba ɗayansu adalai ne ko kuma ubangiji ya tantance su waɗansu adalai ne waɗansu kuma ba adalai ba to in ku abin da Allah ta'ala ya yi tantancewa ya yi to su masu cewa gaba ɗayansu adalai ne menene madogaransu saboda haka dangane da adalcin sahabbai insha Allahu a shirinmu na gaba za mu shiga cikin alkur'ani mu gani mai alkur'ani ya ce dangane da adalci na sahabbai mu kuma za mu yi amfani da abubuwan da alkur'ani ya yi bayani dangane da sahabban nan domin mu fahimci matsayin shi'a dangane da wa'annan sahabbai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma a wannan lokaci saboda karancin lokaci ana nuna wani lokaci yayi za mu tsaya anan sai Allah ya kai mu insha Allah shirin mu na gaba sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Allahu To ma saurari ya zama wajibi in ban kwana da ku a wannan gabar sai a wani shirin za ku ji mu ɗauke da wasu ɗan shirin amma kafin nan a madadin tahir amin da mutum labaran duniya ni da na kasance da ku a cikin shirin nake muku fatan alheri kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya.